وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله من أجل بعد نبي لتاف اقتداء الصراط المستقيم من قبل بياني مجلد شيخ الإسلام kuma almajirinsa ibn al-qayyim al-jawziya yayi irin wannan magana a cikin ilamul muwaqqi'in salihan wanda ya aikata wani aiki mai kyau in ji abdullahi bin abbas amma me yasa ya yi wannan aiki iltimasar duniya ya yi ne saboda neman duniya to saboda ma kar barka a cikin duhu sai abdullahi bin abbas ya ce sauman mutum ya yi azumi don yana da wata bukata allah ya biya masa au salatan ko mutum ya yi wata sallah da nufin ya samu biyan bukata au tahajjudan bil laili ko ya tashi cikin dare ya dinga ibada saboda wata damuwa da ta shafe shi la ya'maluhu illa iltimasad dunya babu abin da yasa yayi wannan ibada banda neman duniya Abdullahi bin Abbas ya ce ya ƙulullahu ta'ala to Allah yana cewa uwa fihi ta tamasa fi duniya min al masabati abin nan da yake nema na duniya zan bashi inji Allah ya yi azumi saboda yana neman wani aure yana ganin wannan auren da kyar ya samu wani malami ya ce masa ya yi azumi ya koyi azumi ko aka ce masa ka tashi cikin dare ka dinga na filfilu ya tashi yana ta yi me dalilin wannan ibadan bai tashi yin wannan ibadan ba sai fa a dalilin wata bukata da ta zo mara abdullahi bin abbas ya ce allah yana cewa uwa fihi lalil ta masafin duniya abin nan da yake nema zan ba shi a duniya amma wa ahbitu amalahu alladhi kana ya'maluhu zan ɓace wannan aikin da yayi liltimasi duniya saboda neman duniya wa huwa fil akhirati min al khasirin a ranar tashin kiyama wannan mutumin yana cikin masu hasara magana duka babu tawa na ce ka duba tafsirin ibnu kasir maganar kuma ba tashi ba ce maganar abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad wa kala katada ibnu kasir ya ce kuma al-imamu ya ce man kanat duniya hammuhu wanda duniya ta zama ita ce damuwarsa wa niyyatahu ita ce niyyar da ta sa ya kama wata ibada wa talabatahu ita ce bukatarsa jazahu Allahu bi hasanatihi fid dunya Allah zai kirga ladan ayyukan shi sai ya biya shi a duniya thumma yufdi thumma yafdi ila al-akhirah wa laysa lahu hasana yu'ta biha jazaa zai tashi a lahira ba shi da wani ladan da za a masa sakayya a kai wa ammal mu'min amma mutumin da ke da imani fa yujaza bi hasanatihi duniya dunya wa yusabu alaiha fil akhirah wanda zai yi ibada babu dalilin wannan ibada face kawai saboda neman yardan Allah maɗaukaki wannan mutumin yana samun biyan bukatarsa a duniya kuma ya samu lada a ranar tashin kiyama ba wai ibnu kasir kadai ba ka duba fathul qadir tafsirin al-imam shaukani Allah ya ji kansa mujallad na biyu shafi na 704 ka dubi fassarar wannan aya ta suratu hud aya ta shida. Manka kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha al-ma'ana al-imam ash-shawkani yace ma'anar ayan nan anna man kana yuridu bi amalihi habba ad-dunya wanda ya zan aikin da yake yi yana yi ne da nufin ya samu lada ya samu rabo na duniya yukafi'u bi zalika na'am za a biya shi wal muradu bi zinatiha ma yazinuha wa yuhsinuha min as-sihhati wal amni was sa'ati fi me ake nufi da neman duniya da ƙawarta ƙawar duniya ta shafi lafiyan jiki zaman lafiyan ƙasa ko kana son ka samu wato ƙarin dukiya wartifa'ul haddi wa nafadul qawli ko kana neman matsayi sai aka ce sai kayi sallah ko sai kayi nafilfilu cikin dare wa nahwi zalika inji al-imamu shaukani wannan shi ake ce ma zinatul hayatid duniya yace wa idkhalu kana da Allah ya shigo da kalmar kana man kana yuridu man kana ashe abin bai gama ba inji al-imam shaukani yufidu annahum mustamirruna ala iradatid duniya bi a'malihim wannan yana nuna cewa mutane ba su gushe ba tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau kuma har tashin kiyama za ka samu suna ibada ne saboda su samu biyan bukatarsu ta duniya shi yasa Allah ya ce man kana in ji al'imamu shaukani shekarunsa ɗari da saba'in da mutuwa yanzu yana cewa mutanen ba su gushe ba ana samun su har yanzu to ai ba zamaninsa ba har yanzu ɗin jama'a na ibada don samun biyan bukata wala ya kaduna yuriduna al yana da wahala kaga mutum ya tsaya ma wata ibada in ba wata bukata ce ta same shi ba ولهذا قيل إنهم مع إطائهم حدود الدنيا يعذبون في الآخرة bayan sun samu rabo na duniya a lahira kuma ga azabar Allah me yasa li'annahum jarradu qasdahum ila duniya laifin da zai sa a yi maka azaba gashi a duniya ibada ce kai kayi ta sallah kayi ta azumi saboda ka kusanci Allah ka samu biyan bukata laifinka shine ibadar baka yi ta don Allah ba walan ya'malu lil akhirah ibadar baka yi ta don lahira ba kuma ba al-Imam shaukani kada ya faɗi wannan maganar ba ka duba dar'u ta'arudil aqli wan naqli littafin shaykhul Islam ibnu Taymiyyah mujallar da shida shafi na 66 ibn taymiya yace fa idza qasada an yakhlusa lillah idan mutum ya tashi wata ibada ya tsarkake ibadan nan babu mamaki na filfilu ne ya kama yin su li aliman saboda ya zama malami yana son a bashi wata ibada da in an yi ta za a samu ilimi au arifan au za hikma au sahib mukashafatin wa tasarrufatin wa nahwi zalika fa huna shaykhul islam yace nan. na filfilun da wannan ya kama yi ibadar da ya kama yi lam yuridillah ba Allah yake nufi da ibadarsa ba me yasa bukata ce ta taso masa shi yasa ya kama ibada bal ja'ala Allah wasilatan lahu ila dhalika matlubil matlub adna ya sanya Allah ya zamanto shine hanyar da zai samu biyan bukata amma bai yi ibadar don Allah ba sai ya ce fa fi yunafi kamal al ikhlas kaga wannan hali yana kawar da cikakken ikhlasi ga musulmi sai ya ce wa huwa min shirkil asgar wannan yana daga nau'in shirka karama karamar shirka ka kama ibada ba da nufin lahira ba sai da nufin ka samu duniya ka duba fathul majid littafin muhammad bin abdul wahab allah ya ji kansa za ka ga babi da ya yi a cikin fathul majid mina shirki iradatul insani bi amalihi duniya sunan babin kenan yana daga shirka a samu mutum ya yi wani aiki aikin ibadan da ya yi ya yi ne da nufin ya samu duniya nau'i ne na shirka Allah ka raba mu da ita akwai wani hadisi wanda ke tafi nan gaba insha Allah a karatunmu na na hadis a ƙarƙashinsa za mu yi bayani akan nau'in tawassuli domin jama'a da yawa sun jahilci abin da ake ce ma tawassuli a sunnar annabi muhammad ka ɗauki wannan hadisin ka kwana kana tunani ka dinga nazari a kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi bin abbas ya kai yaro barin koya maka wata hikima ta'arraf ala Allah fi raha ya'rifuka fi shidda ka san da Allah a lokacin da kake cikin jin daɗi idan ka shiga wahala Allah zai san da kai magana ta gari wannan magana gajeruwa hikima ce annabi ya karantar da Abdullahi bin Abbas ka san da Allah lokacin da kake cikin jin daɗi da ka shiga wahala Allah zai san da kai baka buƙatar wahala baka bukatar kwana kana filu saboda neman biyan bukata baka buƙatar ka yawaita azumi saboda neman biyan bukata ka kyautata ibadarka a lokacin da kake cikin jin daɗi Allah maɗaukaki shi kuwa zai san da kai lokacin da ka shiga damuwa in ji annabi Muhammad yasa Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin rahamar Allah a kusa take amma ga waɗanda suke kyautatawa a rayuwarsu don haka abin da ake so shi ne ka gabatar da aiki na kwarai ba ka yi shi da nufin kowa ba face kawai don ka samu yardan Allah ka yi tawassuli da wannan aikin Allah ya karantar da mu wannan a cikin alkur'ani ga kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawa misali a suratu Ali Imran aya ta 193 ربنا na سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا kafin su roƙi Allah sai suka ce ya Allah wani mai wa'azi yana ta wa'azi wani mai kira yana kiran mutane jama'a ku yi imani da Allah sai muka rungumi addinin musulunci muka yi imani da kai ya Allah mun yi imani da kai faghfir lana zunubina saboda wancan imani da muka yi da kai ba da wani sharaɗi ba albarkacin wannan aiki da muka yi ya Allah ka gafarta mana laifinmu kaga sun yi wani aiki wanda ya riga ya wuce ba su yi shi da wata manufa ba illa kawai neman yardan Allah sai suka yi tawassuli da wannan aiki faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wala tukhzina yawmal qiyama innaka la tukhliful mi'ad me Allah yace a gaba fastajaba lahum rabbuhum sai Allah ya amsa musu addu'an su ashe abinda ake so sallan nan da muke yi guda biyar a rana na filfilin nan da manzon Allah ya karantar da mu mu rika yi duk wata sunna da kaji an ce ayi kayi ka yi ta kuma ka yi ta ba da nufin komai ba sai don neman yardan Allah lokacin da damuwa ta same ka sai ka waiga ka ce Allah ka sani ga ibadu da na dingai zuciyata zuciya ta babu komai sai don neman yardanka a dalilin waɗancan ibada ka biya min bukata kada shine tawassuli na kwarai Allah ya bamu misali da tarihin annabi Yunusa annabi Yunusa yana cikin manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam a suratul safat aya ta 143 lokacin da annabi Yunus ya fada cikin kifi kifi ya haɗiye shi me Allah yake faɗa mana falaula annahu kana min almusabbihina lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun in ba don annabi Yunus tun da kafin ya shiga wannan bala'in tuntuni annabi Yunus ya kasance mai yawan tasbihi mai yawan zikirin Allah in ba don haka ba da ya zauna cikin wannan kifi har zuwa ranar tashin kiyama ashe laula annahu kana min almusabbihina kana tuntuni annabi yunus mutum ne mai tasbihi mutum ne mai zikirin Allah kaga abin da annabi ke gaya ma abdullahi bin abbas ta'arraf ala allah firraka ka san da Allah lokacin da kake cikin jin daɗi ya arifka fi shidda in ka shiga wahala Allah zai san da kai shine Allah yake annabi yunusa lokacin da ya shiga wahala ya samu kansa a cikin kifi Allah ya ce in ba don da can mutum ne mai zikirin Allah ba to yanzu da ba mu cece shi ba da ya tabbata a cikin wannan kifi har zuwa ranar da ake tada mutane a filin hisabi ka duba aisaru tafasir littafin sheikh abubakar aljazairi fasaran wannan aya mujallar na uku shafi na 696 aljazairi yace ai falaula anna yunusa kana min almusabbihin almuksirina min as-salati wadh-dhikri wad-du'a'i wat-tasbihi qabla balai me ake nufi da falaula annahu kana min almusabbihin yace ai in ba dan annabi yunusa ya kasance cikin masu yawaita sallah yawaita zikiri yawaita addu'a yawaita tasbihi qablan bala'i kafin zuwan bala'in ba lama kana yulham qawluhu da Allah bai bashi tunanin yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba da Allah bai bashi wannan basiran ba wala ma kana yustajabu lahu kuma da Allah bai amsa mar addu'an da zai yi ba wali ajli kasrati salati wa dhikri wa du'a qabla bala saboda annabi Yunus ya kasance mai yawaita sallah mai yawaita zikiri mai yawaita addu'a kafin zuwan bala'in kafin zuwan bala'in annabi Yunusa ya saba da wannan istajaba Allah lahu shi yasa lokacin da ya shiga bala'i sai Allah ya amsa mar wa najahu min al kuma Allah ya tseratar da shi daga damuwar da ya fada amma kaki babu ruwanka da nafil filu rabonka da azumi tun watan Ramadan na bara yanzu da damuwa ta zo sai ka kirkiro wasu azumi na kwanaki bakwai ko goma yanzu da damuwa ta zo sai ka kirkiro ma kanka salloli waɗanda za ka rika yi yanzu da damuwa ta same ka sai ka ce ya kamata a sauke alƙur'ani sau sittin an an yi ɗaya ai ba za a je kusa ba bari a nace saboda Allah ya san an shiga damuwa misalin wanda ya haka kamar misalin fir'auna ne Allah shi kare ba wai ina kwatanta mutumin da ke ibada da fir'auna ba zan ba ku misali da fir'auna fa hada bai tashi gane kuransa ba sai da ya samu kansa cikin ruwa ya nutse a ruwa ya kwankwaɗi ruwa ya tabbatar zai mutu a wannan lokacin sai ya ce amantu annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin a wannan lokacin fir'auna yace ce yi imani babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah kuma ya bayyana Allah ma saboda ya nuna ba shi ba kaji fa wanda da da Allah yake cewa ya tara mutane yana ce musu anna rabbukumul a'la yanzu gashi ya ga uwar bari yana cewa nayi imani babu wanda ya cancanta abota masa sai dai Allah alladhi amanat bihi banu isra'ila wanda banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal muslimina kuma ni ma ina cikin musulmai yau shafiyar auna ya faɗi wannan kalma sai da ya faɗa damuwa ko subhanallah akwai hadisin da al'imamu tirmizi ya fitar yana cikin sahihu sunanin tirmizi hadisi ne ingantacce hadisi na 2483 abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma agaraka allahu fir'auna lokacin da allah ya nutsar da fir'auna a cikin ruwa kala sai ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila faƙala jibril sai mala'ika jibril ya ce ya muhammad laura aitani ina ma ka ganni lokacin lokacin da fir'auna ya faɗa damuwa yake furta kalma shahada ina ma ka ganni wa ana akhudhu min halin bahari lokacin da nake sauri na kwashi lakan da ke cikin teku wa adussuhu fi famihi na maka a bakin fir'auna na toshe makafata an tudirika rahma saboda tsoron kada rahamar Allah ta cin masa na toshe bakinsa na ina ma kana kallon wannan lokaci mala'ika jibril yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me allah ya faɗa a gaban nan wa ba'daha atahu jawab gashi dai ya furta kalman amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin sai allah yace al'ana yanzu ka san da allah wa kada asaita kai ta saba ma allah da qablu wa kunta minal mufsidin kana cikin masu barna yanzu ne ka san da Allah jama'a kalmar ta amfane shi to yana kama da mutumin da bai san da Allah ba sai da ya shiga damuwa a lokacin ne ya tuna akwai Allah a wannan lokacin ne yake samun rudaddan malami da ke bashi na filfilin da zai yi idan ya yi waɗannan na zai tsira daga damuwar da ya samu yana da kyau mu sani ka'ida al-usuliyya duk mutumin da ya karanta ilimin usulul fiqh zai gaya maka wannan ka'ida al-aslu fil ibadati al-man'u asali ibada haramun ne mutum yayi kowace ibada asali haramun ne sai abinda da Allah ya ce ka yi asali wannan ka'ida ce usuliya illa idza azina biha shar'u dalilin haka saboda Allah ya faɗa a cikin suratul shura am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da ababen shirka ne da Allah waɗanda suke tsara musu abin da za su yi wanda ba Allah ba akwai wanda yake da ikon ya ce kayi ibada kaza in ba Allah ba to wa zai baka nafila ɗari uku a dare in banda annabi Muhammad in banda Allah ina malamin ya samu hujjan cewa ya shar'anta ma wani wata ibada da zaran yayi ya zama abokin shirka ga Allah wannan ita ce gaskiyar magana am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah ka koma ga hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa duk wanda ya aikata wani aikin da babu umarnin mu akansa wannan aikin ana mayar masa da abinsa don haka malamai suke cewa asali ita ibada alman'u haramun ne mutum yayi komai sai abin da shari'a ta ce a yi misali kar a samu kana wata nafila sai fa in shari'a ce ta ce a yi wannan nafila kar a samu kana fa in shari'a ce ta ce a yi wannan azumi kar a samu kana wani lazimi sai fa in shari'a ce ta ce a yi wa ya faɗa ayar alkur'ani da kuma hadisin manzon Allah kuma wannan fahimta ce ta malaman sunna kaf babu wani malamin da ya ce halal ne a shar'anta wata ibada wacce babu ita a zamanin manzon Allah Allah shi samu gani saboda haka malami zai ce in kana bukatar ka samu ijaba to ka kawo kudin rago a maka sauka malamin zai karanta masa alkur'ani don yana bukatar ijaba to da shi da malamin akwai bukatar su samu hujja daga hadisin annabi muhammad wa ya ce ana karanta alkur'ani don bukata ta rayuwa wa ya ce a yi wannan wallahi bidiya ce ka duba fatawar lajinatu da'ima mujallar na biyu shafi na 482 mujallar na goma sha biyar shafi na 100 mujallar na 29 shafi na 129 ka duba fatawa fauzan mujallar na biyu shafi na takwas. fatawa na bin bas mujallar na biyar shafi na 388 tashihu du'a littafin bakar abu zaid Allah ya masa rahama shafi na biyar. malamai suka ce ba a taɓa samu a zamanin annabi muhammad wani mutum ya shiga damuwa manzon Allah ya ce je ka karanta yasin ba Allah bai saukar da alƙur'ani saboda ɗan adam ya karanta shi don biyan bukatarsa ba alƙur'ani littafi ne na ibada ya ake ibada koma ga karantarwar manzon Allah daidai gaskiya tana da ɗaci Allah shi samu iya sha wa an Anas bin Malikin qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Anas ya ruwaito hadisin da ke sahihu Muslim hadisi na dubu 2808 manzon Allah ya ce inna Allah la yazlimu mu'minan hasana yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah Allah bai cutar mumini wani aiki da ya yi mai kyau duk aikin da ka yi mai kyau Allah zai maka sakayya a kansa a nan duniya kuma ka samu lada a kai a ranar tashin kiyama duk wani aikin da ka yi mai kyau kana iya tawassuli da kowane aiki kuma kana iya zuwa ma nemi taimakon yan uwa a taimaka ma da du'a'i Allah shi samu gane wa ammal kafir fa yut'am bi hasanatihi kafiri shine wanda bai samu lada a ranar tashin kiyama wanda duk ya aikata wani aiki matukar babu imani tare da shi Allah yana saka masa ne a duniya kafin a je lahira hadisin yana sahihu muslim wannan baya nuna cewa Allah ba zai biya ma bukata dan ka ware wata ibada kana yi ba shi yasa ita waccan aya abinda Allah ya faɗa mana a cikinta Allah ya ce wanda ya aikata wani aiki man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum zaka samu biyan bukata amma fa ga asarar da ke gaban mutum a ranar tashin kiyama Allah shi kare mas'ala ta goma sha biyu ita ce sallar la'asar akwai hadisin buraida <clears throat> wato buraida ke ce almajiransa <clears throat> buraida yana cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul bukhari kitabu mawaqiti salat babi na ismu man taraka al-asr hadisi na 528 buraida yace ma almajiransa bakiru bi salati al-asr ina muku gargadi da zaran an ce muku lokacin la'asar yayi wuf ku tashi ku yi sallah kar ku jinkirta in ji buraida sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa yake gargadin almajiransa yace saboda na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man taraka salatal asri faqad habita amaluhu wanda duk ya bar sallar la'asar ta wuce shi wannan mutumin aikinsa ya baci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya ta Abu Darda'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka salatal asr muta'ammidan wanda ya bar sallar la'asar da gangan hatta ta futahu har sai da ta kubuce mar faqad uhbita amaluhu an bata aikinsa da gangan mutum ya ƙi sallar la'asar har rana ta faɗi wannan mutumin Allah maɗaukaki yana bata aikinsa hadisin yana cikin al-musnad ah, kuma hadisi ne ingantacce yana sahihu targib. a mujallar na farko shafi na 89 to wannan hadisi hakika yana tsoratarwa shi yasa da kaga dai yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da fahimtar hadarin da ke cikin sallar la'asar tunda wannan magana dai sun ji ta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa wanda ya bar sallar la'asar da gangan to fa aikinsa ya baci akwai ma wata riwaya wace annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man fatatku salatul asri fa ka'annama watira ahlahu wa malahu wanda sallar la'asar ta kubuce masa to kamar yayi asaran eh, iyalinsa ne da dukiyansa gaba ɗaya iyalansa su halaka dukiyarsa ta halaka wanda ya rasa sallar la'asar inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yake gwada cewa sallar la'asar tana da wani muhimmanci a tsakanin salloli kamar yadda shekul islam ya faɗa cikin majmu'u fatawa mujallar na 22 shafi na 54 tafwitul asri a'zamu min tafwiti gairiha sallar la'asar ta kubuce maka hadarinta fi a ce wata sallar ta kubuce maka inji shekul islam gwamma a ce sallar asuba a azahar magariba isha ɗayansu ko da sallah ce ta juma'a ta kubuce maka da sauki akan a ce sallar la'asar ne me yasa shekul islam ya ce fa inna salatu wusta saboda ita ce sallah ta tsakiya al maksusa bil amri bil muhafazati alaiha wacce musamman Allah ya ware aya yake cewa hafizu ala salawati was salatil wusta Allah ya ce ku kiyaye salloli kuma ku kiyaye sallah ta tsakiya kaga Allah ya ware sallar la'asar a fahimta ta shekul islam yana cewa sallar la'asar ita ce sallah ta tsakiya din nan wacce Allah ya ware yake cewa a kula da ita wahiyar lati furidat alaman kana kablana shekul islam ya ce sallar la'asar din nan ita ce aka farlanta ta ga duka annabawan da suka gabata kowane annabin Allah Allah ya farlanta sallar la'asar gare shi kuma dalilin hallaka al'umar kowane annabi za ka samu akwai tauye sallah tauye sallar la'asar din nan da suka yi dalilin da yasa Allah ya hallaka su inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fa tayyuha wannan dalilin yasa sallar la'asar take da muhimmanci a tsakanin salloli Ibn Hajar a karkashin sharhin wannan hadisin a Fathul Bari ya kawo fahimta da yawa da malamai suka yi ka duba fathul bari mujallar na biyu shafi na talatin da ɗaya malamai sun yi fahimta daban-daban akan abinda annabi yake nufi da cewa wanda ya rasa la'asar aikinsa ya ɓaci me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan magana faqala rahimahullah ibnu hajar yake cewa wata masaka bi zahiril hadisi aiban al-hanabila mazhabar hambali al'imamu ahmad bin hambal ta riko da zahirin wannan hadisin ah, wa man qala bi qawlihim da ma wasu malamai da dama waɗanda ba sa tawilin wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ah, an ce babu tawili yanda ka ji hadisin haka yake ba sa shigar da wata fahimtar su ciki ah, abin nufi shine anna tarika salati yakfur wanda duk ya bar sallar la'asar ta kubuce masa ya zama kafiri wannan ita ce fahimtar malamai da yawa musamman mazhabar al-imam Ahmad bin Hanbal me yasa suke da wannan fahimta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man taraka salatal asr faqad habita amalu wanda ya bar sallar la'asar aikinsa ya baci wata riwaya man taraka salatal asr muta'ammidan hatta tafutuhu faqad ukhbita amaluhu wanda ya bar sallar la'asar da gangan har ta kubuce masa lokacin ta ya fita bai yi ba to wannan mutumin aikinsa ya ɓaci waye aikinsa yake baci in ban da kafiri saboda haka suke cewa duk mutumin da ya bar sallar la'asar har lokacin ta ya fita bai yi ba wannan mutumin kafiri Allah shi kare wa ammal jumhur shi da ibn hajar ya ce amma akasarin malamai ba sa ɗaukan cewa in mutum ya rasa sallar la'asar yana kafurta fata'awwal hadisa su kam mafi yawan malamai suna shigar da fahimtar su suna cewa su a nasu fahimta ba ridda ba ne duk da dai akwai haɗari musulmi ya rasa sallar la'asar to amma me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa aikinsa ya ɓaci faftara ko fi ta'awilihi anan ne kuma fahimtar su ta saba wannan ya ce ga fahimtarsa wancan ya ce ga tashi wa aqrabu hadhihi ta'wilat ibn hajar ya ce daga cikin fahimtar da malamai suka yi fahimtar da tafi kusa da gaskiya ko ko a nashi gani fahimtar da tafi dacewa ita ce fahimtar malamin da ke cewa inna zalika kharaja makharaja zajir shadidi wa bahiruhu ghairu muradin a nashi gani annabi sallallahu alaihi wasallam maganar da ya faɗa ba wai ma'anarta yake nufi ba ya faɗi magana ne saboda tsawatarwa ya nuna wa mutane haɗarin da ke tattare da sakaci game da sallar la'asar har lokaci ya fita ba a yi ta ba amma zahirin hadisin ba haka ake nufi ba ya ce wallahu a'alam wannan fahimta ta ibn hajar ita ce fahimtar ibn batal yanda ya kawo shi ma a nashi sharha na sahihul bukhari mujallar na biyu shafi na 176 akwai littafin da ibnul qayyim al-jawziya ya rubuta sunan shi as-salatu wa ahkamu tarikiha ana samun littafin nan as-salatu wa ahkamu tarikiha uh, sallah da hukuncin wanda ya barta ya rubuta littafi a kai ka duba shafi na 65 ibn al-qayyim al-jawziya yace wallazi yadhharu fil hadith abinda fahimta ta nuna masa game da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam shine ce wallahu a'lam bi muradi rasulihi ko da shike Allah shi ya bar wa kansa sani abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi amma ana shi fahimta inna tarka nau'an barin sallah kala biyu ne barin sallah kala biyu ne iri biyu ne tarkun kulli akwai barin sallah kwata-kwata la yusalliha abadan akan samu musulmi ya bar yin sallah baki daya bayyanta gaba daya kuma yana nan musulmi fa haza shine ibnul qayyim yace to wannan mutumin wanda ya bar sallah gaba daya baya yin ta ba wai la'asar din kadai ba fa haza yuhbitu amal jami'uhu wannan ana bata aikin sa baki dayan shi wato da shi da wanda yayi ridda matsayin su guda kenan ba shi da ladan duka wata ibada da yake yi sai yace ce wa tarkun mu'ayyan fi yaumin mu'ayyan akwai kuma mutumin da akan samu ya yi sakaci ya bar wata sallah a wata rana ba wai ya bar sallan gaba ɗaya ba ne ya yi sakaci ne aka samu wata rana bai yi sallar la'asar ba har lokaci ya fita sai ya ce fahada ya habitu eh, amalu zalika yaumi wannan mutumin aikinsa na ranan gaba ɗaya Allah ya ɓata shi ba zai karba ba kaga fahimtar ibn al-qayyim al-jawziya <clears throat> idan mutum yana kulawa da sallah sai aka samu yayi sakaci bai yi sallar la'asar ba har lokaci ya fita ya bar wannan sallah da gangan to shi wannan mutumin shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aikinsa ya ɓaci to shin aikinsa ya ɓaci baki ɗaya sai ibn al-qayyim yace a'a aikin ranan idan aka ce aikin ranan ana nufin duk wani aikin alkhairi da ya yi a ranan Allah ya ɓata ladan ba zai samu lada a kai ba don haka kenan فالمحبوط العام في مقابلة الترك العام والمحبوط mu'ayyan. في مقابلة kaga kenan ana la'akari ne da halin mutumin da ya bar sallah shin yakan yi sallan ko ko ya bar ta baki daya idan ya bar ta baki daya to Allah ya ɓata aikinsa baki daya idan ya batta na rana ɗaya to Allah ya ɓata aikinsa na rana ɗaya wanda ita ce fahimtar ibn al-qayyim al-jawziya islam ibn taymiya cikin majmu'u fatawa mujallar na bakwai shafi na 494 ce, inna Allah lam ji shay'an yahbitu jami'al hasanati illa kufra yana da kyau mu babu wani aiki da ɗan adam zai yi wanda a dalilinsa Allah ya ɓata ayyukansa in ba kafirci ba musan da wannan ka'ida saboda haka in ka lura duka waɗannan abubuwa da muka ƙirga guda goma sha ɗaya za ka samu baki ɗayansu suna da alaƙa da tauhidi babu aikin da za ka yi a ce wato ladanka gaba ɗaya ya ɓaci sai fa kafirci duk da yake kafircin yana nan nau'i nau'i Allah shi kare mu kama annahu lam yaj'al shay'an yahbitu jami'a as-sayyi'ati illa at-tauba kamar yadda ka sani babu abin da za ka yi wanda zai kankare maka duka zunubinka in ban da tuba istighfari baya kankare zunubai baki daya me ke kankare zunuban mutum gaba daya shine tuba to haka nan kuma babu abin da ke rusa aikin musulmi gaba daya sai kafirci inji shekul islam wato ya faɗi wannan ka'ida ne saboda mu gane ya kamata mu yi tawili ga hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda ya bar sallar la'asar aikinsa ya ɓaci a wani irin ɓaci ake nufi tunda ba ridda yi ba ba za a ce ayyukansa gaba ɗaya sun ɓaci ba wanda ita ce ka'ida don ba abin da yake ɓata ayyukan musulmi baki ɗaya sai ridda kamar yadda babu abin da yake rusa zunubai in banda tuba sai ya ce wala raiba annal ma'asiya qad takunu sababan lil kufri ya ce babu shakka zunubi akan samu mutum ya aikata zunubi wannan zunubin ya zama sababi da zai kai shi ga kafirci ba wai zunubin ne ya kafurta shi ba a'a zunubin ya zama sababin da ya isar da shi ga kafirci ah, kamar yadda asalaf suke cewa al-ma'asi baridul kufri zunubi shine ɗan sako na kafirci malaman sunna na farko suna faɗin wannan wato kalma ce mai hikima abin da suke nufi shine idan mutum ya saba ya saba da yin zunubi to alama ce da take nuna ƙarshensa zai kai ga kafirci Allah shi kare mu fayunha anha khashyata an tufdi ila al-kufr al-muhbit saboda haka ake hana mutane su aikata zunubai saboda in ba su bari ba shi zunubi yau da gobe yana iya kai mutum har ya kai ga kafirci kamar yadda Allah ya faɗa a suratul nur yake cewa fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim masu saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kiyaye an ce sunna sai kai watsi da ita mustahabi kai watsi da ita Allah ya ce to ku kiyaye an tusibahum fitnatun wata fitina za ta same su nan gaba duk wanda ke watsi da sunna gabansa akwai fitina aw yusibahum azabun alim ko ku a wayi gari wata azaba ta same shi a ranar tashin kiyama kafin ya shiga aljanna sai an fara kai shi wuta shekul islam yake cewa wahiyar kufuru wannan fitina ita ce kafirci ashe kullum ka saba aiki bin umarnin Allah da kuma raya sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ka guji kusantar zunubai saboda zunubai suna iya kai ka ga kafirci Allah shi kare mu waɗannan su ne abubuwa goma sha biyu waɗanda akasarinsu sun taho a cikin alkur'ani wanda duk ya aikata ɗayansu malamai suna cewa aikinsa yana ɓaci yana da kyau mu yi hattara a kansu na'am akwai wasu abubuwa kamar guda biyar waɗannan sun taho a cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu akwai ayoyin alkur'ani a kai amma babu shakka hadisai sun inganta misalin su na ɗaya shine alkhawdu fi amrillah musulmi ya yi shishigi cikin al'amarin Allah yaya ake shishigi cikin al'amarin Allah shine ka dubi wani mutum ka ce wannan dan wuta ne wane dan wuta ne ko ka ce wane makiyin Allah ne Matuƙar wannan mutumin ba kafiri ba ne bai mutu akan kafirci ba baka da iko ka ce masa wannan mutumin makiyin Allah ne shishigi ga al'amarin Allah a ilimi na gaibi ilimi ne wanda yake banci Allah maɗaukaki wanda duk ya kutsa cikin wannan ilimi to aikinsa yana ɓaci a dalilin haka in ji manzon Allah akwai hadisin yana sahihu muslim kitabul birri wasila wal adab babun nahai an taqnitul insan min rahmatillahi ta'ala hadisi na 2621 hadisin jundub bin junada jindub ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari manzon Allah ya ce inna rajulan qala wani mutum ne yake cewa wallahi la yaghfirullahu li fulan wallahi Allah ba zai gafarta ma wane ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin wasu mutane manzon Allah ya ce mutum ɗaya ya ce wallahi Allah ba zai gafarta ma wane ba a jama'a har yanzu ana samun masu irin haka wanda zai buɗi baki ya ce wane Allah ba zai gafarta mishi ba wane ɗan wuta ne baka sanin sirrin da ke tsakanin bawa da Allah ba ka iya sani na'am ka sani jiya mutumin ɗan bidi'a ne zuwa yau zuwa ɗazu bayan la'asar amma tsakanin rabuwanka da shi babu mamaki Allah ya nufe shi da tuba kafin ya mutu ya aka yi ka sani hadda za ka hukunta wuta a kansa don haka mutum ya ce Allah bai gafarta ma wani yana daidai da mutum ya ce wani dan wuta ne ko wani makiyin Allah ne manzon Allah ya ba da su ya ce wannan mutumin guda ya ce wallahi la yaghfirullahu li fulani wallahi Allah ba zai gafarta ma wani ba shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna Allah ta'ala qala sai Allah ya ce man zalladhi ya ta'alla alayya waye wanda yake rantsuwa da ni anni la akfiru li fulani cewa ba zan gafarta ma wani ba har ma yake cewa wallahi sai Allah ya ce fa inni qad gafartu li fulani to na gafarta ma wancan din wa ahabbtu amalaka kai kuma na bata aikinka ashe kaga shishigi ga al'amarin Allah yana zama dalilin da zai sa Allah ya bata aikin bawa Allah ya ce wancan da ka ce ba zan gafarta mar ba to na gafarta mar kai kuma na ɓata aikinka al-imam nawawi a sharhin wannan hadisin ya ce fihi dilala li mazhabi ahli sunna fi gufrani dhunubi bila tauba idan sha Allah gufranaha aqidar ahli sunna ita ce Allah yana iya gafarta wa mutum ko da mutum bai ce Allah kamin gafara ba in Allah ya ga dama Allah yana iya wannan wannan ita ce aqidar ahlus sunna Allah yana iya cewa na gafarta maka ba tare da kai ka ce Allah ka min gafara ba sai ce na gafarta maka je ka aljanna Allah in ya ga dama yana haka shi yasa farkon da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutane suka zo za su musulunta annabi yakan nuna musu haka ya ce musu to ga sharuɗan musulunci ah, ku yadda babu wani abin da ya cancanta abauta masa sai Allah ku yadda ni manzo ne na Allah ku yadda da kaza ku yi imani da kaza ku yi imani da kaza in sun yi mai tambaya manzon Allah ya ba su amsa ya rasulallah ina ga mutumin da bai iya cika waɗannan karantarwan naka ba ya mutu ya karɓi wani sashin karantarwan bai karɓi wani sashi ba har ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu to wannan al'amarin sai yana ga Allah in sha a gafara lahu wa in a azabahu in Allah ya ga dama zai gafarta masa in Allah ya ga dama kuma sai ya masa azaba ashe Allah yana iya gafarta wa mutum ba tare da mutumin ma ya nemi gafaransa ba kaga wancan mutumin shi bai san ma an faɗi magana akan shi ba ana hira ne sai wannan ya ce wallahi Allah ba zai gafarta ma wane ba kaga wane din baya gurin bai ma sani ba shi kuma Allah sai ya ce waye yayi rantsuwa da ni ba zan gafarta ma wane ba to na gafarta masa kuma kai na bata aikinka kaga wancan bai ma sani ba gashi har Allah ya masa gafara ya tabbata cikin 'yan aljanna don haka Allah yana iya gafarta mu bawa ba tare da shi bawan ne ya nemi gafararsa ba wa mazhabu ahli sunna annaha la tuhbitu illa bil kufri cewa aikin mutum bai baci sai fa ladan ayyukanka sai fa abin da ya danganci kafirci to ga kuma wannan hadisin wannan ya ce wallahi Allah ba zai gafarta mu wani ba to sai Allah ya bata aikinsa a dalilin wannan kalma a nan malamai suka yi tawili wa yi ta'awwal hubutu amali haza ala annahu asqata hasanatahu fi muqabalati sayyi'atihi al-imam an-nawawi yace ba wai ana nufin Allah ya bata ayyukan mutumin gaba ɗaya bane an ɓata ladansa uh, wa sumiya ihtiyatan majazan yake cewa an ɓata kyawawan ayyukan da ya yi ta yanda inda za a tashi a lahira a auna laifukansa da alkhairinsa za a taras ayyukansa na sharri sonin jaye na alkhairi sai ya zama kenan kamar ma bai taba aikata alkhairi ba ne wasu suke da wannan fahimta wasu kuma suna cewa wannan kalmar da ya faɗa kalma ce da take nuna kafirci domin ya yi shishige cikin al'amarin tauhidi wanda ya shishige cikin al'amarin tauhidi yana iya asaran ayyukansa ya yi asaran imaninsa dalilin haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce ya bata masa aiki ibn al-qayyim al-jawziya shi ma yayi korafi akan wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al-jawabul kafi shafi na 133 yana cewa fa hadal abidu Allah zai kad abada Allah ma sha'a an ya abudahu mutum ne gashi ya dade yana bautan Allah ya ɗauki lokaci mai tsawo yana bautan Allah ahbatat hazihi al-kalimatu wahida amalahu kullahu sai lokaci guda ya furta kalma daya wannan kalman a dalilin ta sai Allah ya bata aikin shi zahiri Allah ya bata aikin sa kamar yadda hadisi ya nuna ba tare da tawilin wannan hadisin ba wannan ita ce fahimtar ibn al-qayyim al wato yana dacewa da kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yana cewa mutum yayi hattara game da bakinsa <clears throat> sau da yawa mutum yakan furta kalma ɗaya wanda a dalilinta mutum sai ya tafi wutar jahannama Allah shi kare mu yana eh, kama da wani lokaci ana zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sunan tirmizi hadisun hasanun hadisin anas bin malik ya ce tuwufiya rajulun mina sahaba wani mutum ne ya mutu daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabi ya rasu ana zazzaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum daga cikin sahabbai ya ce Abishir bil janna ta albishirinka da aljanna ana zaune a gaban manzon Allah wani ke cewa wancan sahabi da ya rasu albishirinka da aljanna kun ga wannan ma ya yi shishigi cikin al'amarin Allah ba ka da ikon ka hukunta aljanna ga wani dan adam wannan al'amari ne na Allah duk inda mutum ya kai ga kyautata ibada ba ka da ikon ka ce wannan mutumin dan aljanna ne sai dai ka yi masa fatan kwarai illa iyaka lokacin da wannan mutum ya ce abshir bil janna albishirinka da aljanna faƙala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awala tadri la'allahu takallama fi ma la ya'nihi baka sani ba ba mamaki fa mutumin nan da ya mutu ya taɓa yin magana yayi yi shishigi cikin al'amarin Allah wanda kai baka san tsakanin shi da Allah ba ya aka yi ka hukunta zai shiga aljanna aw bakila bi malin yankusuhu ko kuwa yana da dukiya ya yi rowa ya ƙi fidda zakka a dalilin rashin fidda zakkan nan a ranar tashin kiyama Allah sa shi a wuta dalilai da yawa ya aka yi ka sani wannan mutumin zai shiga aljanna sannan akwai wata munasaba har yanzu inna gulaman istushida da uhudin wani wani saurayi yi mutuwar shahada a ranar yakin uhudu fa wuji da alabatun sakhra marbuta min alju'i daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi shahada a ranar yakin uhudu akwai wani saurayi lokacin da ake tara gawayyaki an kawo gawarsa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a buɗe gawan a buɗe rigansa sai aka ga dutse a ɗaure a cikinsa dutse ya ɗaura da igiya a kan cikinsa ya shiga filin yakin nan minal ju'i saboda tsananin yunwan da yake ci bayi da abin da zai ci amma yunwan nan bata hana shi shiga yaƙi ba ya ɗauki dutse ya sa a cikinsa ya ɗaure sannan ya faɗa yaƙi kuma ya rasa ransa a yaƙin uhudu fa masahat ummuhu turab an wajhi sai uwarsa tana kaɗe ƙuran da ke fuskansa wakala tana cewa hani allaka ya bunayya bil janna madalla ya kai ɗana lalle ka samu aljanna madalla ya kai ka samu aljanna فقال رسول sai manzon Allah ya ce wa mayu diriki la'allahu kana ya takallamu fi ma la ya'nihi ya aka yi kika ya shiga aljanna babu mamaki yana shishige cikin al'amarin Allah ya faɗi wata kalma wadda bata dace ya faɗa ba game da al'amari na aqida don haka mutum ya yi magana maganar da ta shafi ilimin gaibi a dalilin wannan magana mutum aikinsa yana ɓaci Allah shi kare na biyu shine almannu gori malamai suna cewa gori yana zama dalilin da ke sa Allah ya ɓata aikin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin abu zarri wanda ke sahihu muslim hadisi na ɗari da shida ya ce salasatu la aljanna mutane uku ba sa shiga gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'aqu liwalidayhi wal mudminul khamra wal mannan wanda ke kuntata ma iyayensa da wanda ya dawwama akan shan giya yaki tuba da kuma mutumin da ke gori waɗannan mutane uku ba sa shiga aljanna gashi dai musulmai ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su shiga aljanna ba malamai suna hada wannan hadisin da aya ta 264 na suratul bakara ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azaa kalladhi yunfiqu malahu ri'a an yu'minu billahi فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين wannan shi yake nuna maka cewa da gori sannan abu na gaba ita ce riya ita ma a dalilin ta Allah yana ɓata aikin bawa da gori da riya waɗannan abubuwa biyu ayyuka ne na kafirai shi yasa ayar farkonta Allah ya ce ya ayyuhal na amanu karshen ta fa wallahu la yahdil qaumal kafirin an fara ta da masu imani an ƙarashe ta da kafirai wato zahiri mai gori da mai riya masu imani amma a baɗini fa kafirai ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga misalin da Allah ya bayar akai yace fa masaluhu kama fali safwanin alaihi turab kamar falalin dutse ne ga kura akai fa asabahu wabilin sai aka saukar da ruwan sama ruwan sama ya sauka akan wannan falalin dutse din idan an gama ruwa za a samu kura akan wannan falalin dutse fatarakahu saldan Allah ya ce sai ya bar wannan falalin dutse din ya zama kankara babu komai a kansa wannan shi yake kwatanta maka mai gori da mai riya la ya na ala shay'in ma kasabu ba sa samun damar cin moriyar wani abu da suka aikata shay'in kaga da aka ce shay'in ya ƙetara aikin nasu da ya danganci gori da riya ya shiga dukkan ayyukansu la ya na ala shay'in ma kasabu duk abin da suka aikata a rayuwarsu Allah ya bata sai ya ce wallahu la yahdil qaumal kafirin Allah baya shiryar da ayyukan mutane kafirai kaga kenan da gori da riya siffofi ne na kafirai ba na masu imani ba don haka in ka duba majmu'u fatawa littafin Sheikhul Islam mujallar na goma shafi na ɗari shida da talatin da bakwai ya dauko maganar al-Hasan al-Basri imamu tabi'in al-Hasan al-Basri ya ce tuhbatul a'malu bil ma'asi wal kaba'ir ba wai kafirci kadai ke sa Allah ya bata aikin mutum kawai ba ah, hatta zunubi akwai ayyukan zunubin da zaka aikata wanda a dalilin su sai Allah ya bata aikinka Allah shi kare haka nan ba ma al-Hasan al-Basri ba ba shi kadai ba Sheikhul Islam ya ɗauko maganar Ata'u bin Abi Rabah <clears throat> yake cewa ah, tuhbatul a'malu shirki wan nifaq shirka tana dalil zama dalilin da ke sa Allah ya bata aikin mutum munafinci shi ma yana zama dalilin da ke sa Allah ya ɓata ayyukan mutane hakanan ibn sa'ib yana daga cikin malaman farko shi ma yake faɗa da muqatil bin hayyan malamai na farko suna nuna cewa ba wai ridda ce kadai dalilin ta ke sa Allah ya ɓata ayyukan musulmi ba akwai wasu ayyuka waɗanda a dalilin su Allah ke ɓata ladan ibadar da mutum ya yi a rayuwarsa shine shekul islam ya ce fama zukira anil hasan Ya yadullu ala anna maasi wal kaba'ir tuhbitu al-a'mal wannan magana da aka ɗauko ta al Basari da sauran tabi'ai tana nuna cewa ashe akwai ayyuka na zunubi ayyuka na al-kaba'ir waɗanda a dalilin su Allah yake ɓata duka wani ibada ladan ibada da mutum ya aikata a rayuwarsa wannan ita ce maganar da Ibn al-Qayyim al shi ma ya faɗa a cikin Madarijus Salikin yana magana akan riya ibn al-qayyim al-jawziya yace ar-riya yufsidu al-amal riya tana bata aikin mutum kamar yadda gori ke bata aikin mutum ya kawo hujja da hadisin abu huraira abu huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misalin wasu mutane guda uku yana cewa inna awwalan nasi yaqda yawmal qiyamati alaihi rajulin istushida mutanen da za a fara sa su a wutar jahannama a ranar tashin kiyama mazan Allah ya ce masu riya ne dukkan su mutane uku din nan Allah shi kare mu waɗanda za a fara babbaka su a cikin wutar jahannama mutane uku manzon Allah ya ce na farkon su ne mutumin da ya tafi yaki ya samu damar shahada a filin hisabi Allah zai ce a kawo shi fa'uciya bihi فعرفه نعمه فعرفها ga lada na wanda ya mutuwa shahada gashi yana cikin waɗanda ake ganin sun yi mutuwa shahada to sai dai baka wucewa kuma sai Allah ya ma tambaya fama amilta fiha me kai a rayuwarka sai ya bada amsa cewa qataltu fika hatta stushhitu ya Allah rayuwata yaƙi na dinga tafiya yaƙin addini na dinga tafiya jihadi daga wannan zuwa wancan har dai na yi dace da mutuwar shahada kala sai Allah ya ce masa ka zarta kayi ƙarya walakin ka qatalta li an kala fulanun jari'u kayi yaƙi ne saboda a ce wani gwani ne ai ya iya faɗa fakat kila sannan kuma an faɗa ɗin an ce ai ba gwanin yaƙi kamar wani summa umira bihi annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah zai yi umarni wannan mutumin a kama shi fasuhiba ala wajhihi za a ja shi a kan fuskarsa hatta ulqiya fi nar har dai a jefa shi a cikin wutar jahannama sannan mutum na biyu wa rajulun ta'allama al-ilma mutum ne wanda ya je ya koyi ilimi wa allamahu kuma da ya koyi ilimin ya dinga karantarwa shine wa'azi shine karantar da mutane wa qara al-qur'an ya karanta al-qur'ani ya karantar da al-qur'ani malami shi ne mutum na biyu an zo da shi gaban Allah fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha ga ladan wanda yayi da'awa a wuri guda an aje amma sai an ma tambaya kafin ka samu fama amilta fiha gafata malam me kai a duniya kala sai yace ta'allamtu al-ilma wa allamtuhu ni abin da nayi a duniya ban tahi sana'a ba ban yi ƙoƙarin ayyuka ba illa kawai neman ilimi kuma Allah da ka bani ilimin na dinga karantar da mutane wannan ilimi wa qara'tu fika alquran na karanta alqur'ani saboda kai na yi ta karantar da alqur'ani kala sai Allah ya ce ka yi shiru kai karya walakin naka ta'allamta li yuqal alimun ka koyi ilimi ne don a ce wani malami ne wani ya ƙware wajen karantarwa wa qara'at alquran ka karanta alqur'ani li yuqala dan a ce huwa qari'un ka babu mai karatun alqur'ani kamar wani dalilin da yasa kenan kai karatunka faqat kila kuma an faɗa an ce ba kamar ka ta wajen ilimi da haka ka riga ka samu rabonka a duniya tun umira bihi sai Allah ya umarni fasuhiba ala wajhihi a kama wannan mutumi a fisge shi akan fuskarsa hatta ulqiya finnar a jefa shi a wutar jahannama malaman da suka ba da labarin wannan hadisi in ka duba sahihu muslim al'ala'u bin abi hakim yake cewa yana tare da mu'awiya bin abi Allah shi kara masa yarda a ƙasar sham fa alaihi rajulun wani mutum ya shigo fa haddasahu bi an abi huraira mu'awiya ka ji wani hadisi da abu huraira ya karantar da mu abu huraira ke cewa mutanen da Allah zai fara babbakawa ga su wane da wane da wane faƙala mu'awiya mu'awiya ya ce faƙad karfu ila bi haula'i misla haza yanzu waɗannan mutane da muke ji da su wanda ya tafi ya yi mutuwar shahada ya bar iyalansa ya bar dukiyarsa ya bar gidansa ya bar daɗi ya zari makami ya shiga filin daga aka kashe shi ya zama shine na farko da Allah zai sa a wutar jahannama malami da ya dinga karatu yana karantar da mutane addini a san fari a san baki ya zama shine mutum na biyu da za a sa wutar jahannama yanzu waɗannan haka aka yi da su sun ma baka mu'awaye sai mu'awaye ya fashe da kuka an shadidan hatta zananna annahu halikun yake cewa sai da muka yi tsammani mu'awiya zai halaka saboda kukan da ya dinga rusawa da aka karanta masa wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu sai muna cewa qad ja'ana hadha ar-rajulu bi sharri yau ga wani mutum ya zo mana da sharri wannan hadisin da ya kawo mana zai zama dalilin mutuwar shugabanmu domin abu uh, uh, muawiya ya dinga kuka a dalilin hadisin abu huraira Allah shi kara musu yarda thumma afaqa muawiya wa masaha an wajhihi daga baya muawiya ya dawo hankalinsa ya shafe zufa uh, ya shafe kwalla sannan sai ya ce sadakallahu wa rasuluhu Allah da manzansa sun yi gaskiya ai Allah ya faɗa a cikin alkur'ani Manka na yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun ga kuma waccan aya ta suratul furqan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura za mu dubi ayyukan da suka yi gashi an tara Allah zai ce a kawo aikin sai a murkushe a mai da shi kura a budar a ce ku kai mutum wutar jahannama Allah shi kare hadisin yana cikin at-targhib wa tarhib mujallad na farko shafi na 29 sahihu muslim hadisi na 1905 ka duba sharh sunna littafin al-imam al-bagawi saboda haka riya take da hadarin gaske sai dai kuma ba za ka bar aiki saboda gudun riya ba wannan magana ce ta al-fudail bin iyaw tarkul amali min ajalin nasi riya'un wal amalu min ajalin nasi shirkun ka ƙi yin aiki saboda kana gudun riya to shi kansa riya ne sannan kuma ka yi aikin don mutane su gani shirka ce in ji alfudayr bin iya sai ce wal ikhlasu an yu'afika Allahu anhuma ah, ikhlas yana tsakaninsu Allah ya kare ka kar ka ƙi yin aikin saboda gudun mutane sannan kuma kar ka yi aikin domin mutane Allah shi kare mu sannan akwai hadisin sauban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsa riwaya ta ibnu maja hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'a'lamunna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi hasanatin amsalil jibal fayaj'aluha Allahu haba'an mansura na san wasu mutane daga al'umma ta. annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ranar tashin kiyama za a tara ayyukansu da girma kamar tarin duwatsu na tihama bai ga ayyukansu farare kal duk wanda ke filin hisabi in ya daga kansa zai ga tilin ladan aikin wannan mutumin amma sai Allah ya ɗauki wannan aikin gaba ɗaya ya nike shi ya mai da shi ƙura don haka waɗannan mutane ba za su samu ladan aikinsu ba Sau ba ya ce ya rasulallah siffin lana ya rasulallah ka siffanta waɗannan mutane gare mu mu gane su saboda mu yi hattara قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ‘yan uwanku ne jinsin ku guda yanda kuke tashi cikin dare ku yi nafilfilu hakanan su ma suke tahajjud walakinnahum aqwamun idza khalaw bi maharimillahi intahaquha amma mutane ne waɗanda duk sa'ilin da suka keɓe da haram to sai sun ci waɗannan mutane a ranar alkiyama Allah yana tara ayyukansu sai ya ɓata me dalili saboda ba sa kiyaye haram duk inda suka keɓe da haram to fa za su ci wannan haramun din Allah shi kare wannan kare zamanto siffanka domin da zarar mutum ya samu wannan siffa wanda baya gudun haram to ibadarsa ba ta amfana sa a ranar tashin kiyama wannan shi yake nuna muhimmancin mutum ya samu tsoron Allah a fili ya samu tsoron Allah a ɓoye kada ka diga tsoron Allah a idon mutane amma idan ka ɓuya babu tsoron Allah tare da kai wannan hadari ne shi yasa masu shiga aljanna Allah yake cewa almuttaqina ne misali a suratu qaf wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina ghayra ba'id za a matso da aljanna ga waɗanda suka kiyaye dokokin Allah ba ta da nisa da ka daga ka zaka hange ta sai a ce musu me haza ma aduna li kulli awabin hafiz ga aljanna wanda aka yi ta muku alkawari duk wani awabin mai komawa ga Allah hafizin mai kiyaye tsakaninsa da Allah <clears throat> to zai shiga man khashiyar Rahman bil gaibi wanda ke tsoron Allah a ɓoye ba wai a bayyane kawai ba waja a bi kalbin salim kuma ya zo kiyama da zuciyarsa <clears throat> mai tawakkali waye ɗauki wannan siffa al-muttaqun awwabun hafizun man khashiyar rahmanu bil wa ja'a bi qalbin hafizin sai ka cika waɗannan sharuɗa sai a ce udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud wanda bai cika sharaɗi ba sai a ce koma gefe wa uzlifatil jannatu lil muttaqin za a matso da aljanna gawa al muttaqina masu kiyaye dokokin Allah a ce kiyaye doka wannan haram ne ne to da shi nake yi kaga wannan shi ake cewa a takwa. gaira ba'idin ba ta da nisa za ma tu aduna ana ce muku to ga aljannar dai da ake ce muku alkawari yanzu ga ta kuna gani li kulli awabin hafiz awab mai mai da al'amarinsa ga Allah hafiz mai tsaron dokokin Allah man khashiyar rahmana bil gaibi wanda ke tsoron Allah a boye Waje bi qalbin salim ya zo ma Allah a ranar alkiyama da zuciyar da babu shirka na sai Allah ya ce udkhuluha bi salamin zalika yawmul khulud wa jaa bi qalbin munib na'am amma kamar munafikai ai Allah ya faɗa ya ce yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda min alqawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'i da ya rike a rayuwarsa yana cewa as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada ya Allah ina roƙonka ka yi min arziki ka ban jin tsoronka a ɓoye da kuma idan jama'a in ji tsoronka in bana tare da mutane in ji tsoronka idan ina cikin jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da wannan addu'a na'am manzon Allah an sani yana tare da tsoron Allah amma me yasa ya bayyana wannan addu'a saboda ya karantar da mu kamata yayi mu yi riko da sunnar manzon Allah mu rika roƙon Allah madaukaki ya ba mu tsoronsa a ɓoye kamar yanda za mu ji tsoronsa a bayyane wannan hadisin yana cikin almusnad da kuma sunan nasa'i wa huwa hadisin sahihun sannan matsala ta ƙarshe ita ce hassada wadda ita ma a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an tabbatar da cewa dalilin ta Allah yana ɓata aikin musulmi har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyakum wal hasad fa innal hasada yakum hasanati kama ta akulun narul hataba hadisin sunan abi dawud hadisi na uku ina muku gargadi game da hassada don kuwa ita hassada tana cinye ladan aikin mutum kamar yadda wuta take cin kirare hassada hakanan take babbake ladan da ɗan adam ya tara a rayuwarsa wannan ma yana da sauki in ka kwatanta da hadisin da ke sahihu ibn hibban hadisi na hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yajtami'u fi jawfi abdin mu'minin gubarun fi sabilillahi wa qawfi jahannam wa la yajtami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasad ah, zuciyar mutum musulmi ba a samun haduwar hayakin jahannama da ƙura wanda mutum ya sheka a fagen yaƙi in dai ka taɓa shekan ƙura a lokacin yaƙi to ba za ka sheƙi hayaƙin wutar jahannama ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma la yajtami'u fi jawfi abdin al-imanu wal hasadu da imani da hasada ba su haduwa a zuciyan bawa da imani da hasada idan imani na nan to koran hasada yake idan hasada ta shigo sai imani ya gudu ba sa haduwa a zuciya guda wannan shi yake fassara maganar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hasada tana cinye ladan mutum kamar yadda wuta take cin kirare ah, waɗannan maganganun suna da yawa amma a takaice waɗannan su ne kaɗan koko ah, ayyukan da a dalilin su Allah maɗaukaki yake bata ladan da mutum ya tara a rayuwarsa daga cikinsu shine shekul islam ibn taimiyya ya ɗauko guda ya saka a cikin iktida'us siratul mustaqim kwaikwayon al'adun kafirai Allah shi ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku faddal addu'a an tace kenan a san ka tabo babin du'a'i to ka ce ba a yin alqur'ani saboda biyan bukata to yanzu mutum ba zai roki Allah ya karanta ƙur'ani don Allah ya biya masa bukatarsa ba za mu sake maimaita karatun kenan ko ai ina jin abin da na faɗa na faɗa kuma wanda ya ji ya ji ah, maganganun da na faɗa kuma ba sabbi ba ne kai ne yake zama sabo gare ka shi yasa tun farkon karatun da ke cewa matsala ce wadda ta shafe mu sosai mutane sun yi nisa har waɗanda suke ganin suna da aƙida sunna ba su sani ba tare da su akwai wata shirka Allah shi mana kariya maganar ba tawa ba ce wannan dalili yasa ka ji nakan ce a duba littafi kaza shafi na kaza domin in taimaka maka in sauƙaƙe ma ba maka rowa ba ka je ka nemi littafin nan ka bude in ka duba ka karanta mai yiwuwa fahimta ta ce ta gaza amma ba ka ce ba ne na karanta abin da na karanta na kuma faɗa muku hujjoji game da tawassuli akwai hanyoyin tawassuli suna da yawa amma yana da kyau mu lura babu wanda ya fi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sanin darajan alkur'ani ko akwai shi babu wanda ya fi sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam sanin darajan alkur'ani ko akwai shi to don baka assignment homework ka yi ta karatu daga nan zuwa rana ita yau ko za ka samu inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta alkur'ani don wata bukata da ta same shi ko kuma wani sahabi ya zo ko sahabban nan ba mutane ba ne kamar mu fa yadda ka san akwai talakawa akwai mawadata akwai marasa lafiya akwai lafiyayyu yanda muke haka suke in da a ce akwai bambanci da ba a ce mu yi koyi da su ba duk bukata da ke samun dan adam a yau ta samu sahabi a zamanin manzon Allah ka samu hadisi guda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana son bukatar ka Allah ya biya ma ka je ka karanta yasin ko ka je ka sauke alkur'ani sau kaza don Allah ka nemo wannan hadisi zuwa rana wata yau in ka zo ka nuna min to insha Allah zan yi gyara ba za ka taɓa samun wannan hadisin ba har tashin kiyama saboda ba dalilin zuwan alkur'ani ba kenan alkur'ani Allah ya aiko annabi Muhammad da shi ne saboda ilimin da ke cikin alkur'ani a karantar da mutane su san Allah su san ibadar Allah su karanta alkur'ani karatun nashi sai Allah ya ce shi kansa albarka ne da shi in kana yi Allah yana rubuta ma lada to ka karanta alkur'anin ka saboda ibada ce nan gaba sai wata damuwa ta same ka ya Allah ka san mutum ne mai kokarin karatun alkur'ani wannan tsakaninka ne da Allah ba mutane kake gayawa ba karatun nan da nake yi saboda kai Allah ka yaye min damuwar da ta same ni wannan shine tawassuli ingantacce wanda sunna ta zo da shi amma ka ce malamai su taru su sauke ma alqur'ani wallahi babu aya babu hadisi babu shi a sunnar manzon Allah annabi bai taba yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'in tabi'ai ma ba su yi ba saboda haka wata hanya ce wadda malamai an basu da yunwa babu sana'a ba a taimaka musu to kuma ai ya kamata ya ɗan yi wata kwana wanda zai samu abin da zai ci tunda kai yanzu ka zo baka san ka bashi sadaka ba ko baka san cin sa baka san shan sa ba zo gafata malam bukata ta same to Allah ta mu ai a zo zo zo ai akwai wani abin da za a yi kana son ka samu biyan bukata za a sauke ma qur'ani sau kaza za a yanka raƙumi ko saniya ko raguna ai yanzu dai zaka fi da kuɗin ko in ba haka ba ai baka ciyar da malami ba amma cewar addu'a tana bukatan wannan wallahi ƙarya ne yawan aiki bai sa Allah ya biya ma bukata kalma gajeruwa a sujuda annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa amma sujud fad'u faqaminun an yustajaba lakum in kun dora goshi a ƙasa ku ce Allah ba ni akwai ƙarfin tamanin Allah zai biya muku magana ta ƙari Allah yana nesa da kai ne yana buƙatar ka wahala ka yi nafil filu a ɗari uku sannan ya ji ka kana nufin Allah yana nisa ko kuwa akwai dabarar da za ka yi shi ma Allah kamar yadda ake a Najeriya ne za a iya masa 419 a cutar da shi ta wani sashi yanzu kuma bari a yi wani abu wanda za a kusance shi a yaudare shi don ya biya ma bukata wallahi in ka yi amfani da hankalinka za ka gane ma abin bai dace da sunnar manzon Allah ba amma don tawassuli babu shakka akwai bayanai game da tawassuli abubuwan da shi annabi ya rike sahabbansu suka rike suka dinga samun ijaba babu waɗannan da muke yi me zai hana mu aje su mu koma na manzon Allah ina jin dai ban yi laifi ba dan na faɗi haka Allah shi samu gane sallallahu asar idan mutum ya rasa jam'i ne ko kuwa idan har lokacinta ne ya fita idan mutum ya bar sallallahu asar har lokacinta ne ya fita ba jam'i ake nufi ba ah, wanda kuma ya ce malam don Allah wani lokaci ne na fitar sallar la'asar a yi bayani to shi lokaci ba tsayuwa yake ba zawa yake ah, lokaci bai tsayuwa saboda ka ban iya ce maka ga lokacin da la'asar ke fita yalla dai rana kar ta faɗi ba kai sallar la'asar ba in ta yi ja to ka zo lokacin da munafikai suke sallar la'asar in ta kai ga yin ja ba a ce dai ba sallar ba to wannan kuma yace idan na taɓa yin saukar alkur'ani ga wani saboda wata bukata ta duniya kuma ya bani kuɗi yanzu ya zan sai ka ce Allah na tuba kuma garka sake ah, ya za mu fahimci cewar Allah ƙur'ani waraka ne <laughs> da rahama ga talikai gashi kayi bayani cewa ƙur'ani ibada ce ina neman bayani akan haka babu shakka ƙur'ani waraka ce na tabbata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mu sanin fassaran haka ko sahabbansa ma sun fi mu sanin fassaran haka amma ba su taba ce mana mu karanta shi saboda biyan bukata ba na ji ba a karanta qur'ani kai kai kai domin biyan bukata to in mashayin eh, ina matsayin karanta suratul ikhlas nas falaki nas domin neman tsari saboda sunna ce ta nuna mun faɗa wata ka'ida yana da kyau jama'a su ringa sauraro kuma sauraro na fahimta kuma mai adalci na faɗi ka'ida Al-aslu fil ibadati huwal man'u na ce kuma wannan ka'ida ce al usuliyya don haka duk wani littafin usulul fiqh ka je ka duba zaka ka gani Al-aslu fil ibadati al man'u asali ibada haramun ne kai komai sai abinda Allah ya ce ai ko annabi ya ce wannan ka'ida ce kuma malamai sun kafa hujja da ayar alqur'ani am lahum shuraka ashara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ga kuma hadisin manzon Allah man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun saboda haka asali a addini ba a cewa yi kaza sai annabi ya ce ko kuma Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce in zaka kwanta ka hada tafukan hannunka an samu yana yi kai sunnarsa ce ka karanta ka shafe jikinka waye karantar magana ta kare sam'an wa ta'a shi sa aka ce Allah, lahum shuraka ashara'u lahum min ad malam ma lam ya'zan bihi Allah ai Allah ya yi izini wa annabi ko kuwa amma shi wannan malamin da ya ce zai maka sauka waye mar izini akwai ya kamata mu fahimci ka'ida ka'ida usuliya aslul ibadati alman asalin ibada haramun ne sai abinda Allah ya ce ko annabi ya ce annabi shi ya ce ka haɗa hannu ka yi ka shafe jikinka na'am tsari shikenan sai mu yi don mu samu tsari annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta suratul bakara a gida Allah zai ma gidan tsari wa ya faɗa annabi Allah ya masa izini ya faɗa ya faɗa shikenan amma shi wancan da yace sauke yasin ya mar izini shine hujja da muke nema so Allah ya sa mu gane eh, fama tawfiqi illa billah sai wannan menene matsayin gasar da muke yi zuwa aikin umara to sai ku daina kenan musamman ga watan ramadan kuma muna tura wasu yan uwa da dangi ah, wannan duk ina ga kamar maimaici muke mun riga mun faɗa duk wata ibada da mutum ya yi ta da nufin duniya shirka ce ku da Allah ku sake bitar waɗannan littafai duba da kyau ku gani ko abubuwan da na faɗa gaskiya ne saboda haka kowane aikin mutum ya yi matukar ya yi shi don duniya ba shi da lada a ranar tashin kiyama wannan ayar alkur'ani ce ayar alkur'ani ita ta faɗa suratu hud aya ta goma sha shida ka je karanta da kanka to amma saboda mun daɗe mun yi nisa mun yi zurfi da masu aƙidar sunnan da waɗanda ba su da aƙida sunnan sai muna ganin ma abin halal ne alhali kuma ba halal ba ne ah, karatu ya kawo ga haka Eh, Allah ya sa mu yi kyakkyawan fahimta akai idan ina da wata bukata ya halatta na roki Allah bayan sallar farilla ko nafila ai ka ma yi kuskure cikin ta ya kamata ka roka cikin sallar ya kamata ka roka lokacin sujuda kafin sallama duk kai ta addu'a ina neman addu'a akan aiki da nake nema to Allah shi baka kaga yana daga cikin abin da ya kamata ka yi kai tawassuli da yan uwa wanda duk kaga mutumin kwarai ne wani a taya ni du'a'i wannan ya dace da sunnar manzon Allah ina idan mutum uh, kuna tafiya da mutum cikin mota shine uh, ne direba lokacin la'asar ya yi ka ce ya tsaya a yi sallah bai tsaya ba har sai da kuka kawo gida kuma lokacin rana za ta faɗi la karka bari rana ta faɗi tunda ya ki tsayawa sai ka yi taimama in babu yadda za ka yi taimaman sai ka yi sallar haka kana sunkuyo kar ka yadda lokaci ya wuce ba ka yi sallah ba uh, ina hukuncin mu 'yan kasuwa da za mu tashi da daddare mu roƙi Allah ya ba mu ciniki ta yi duk magana kenan da muke yi ku tashi ku yi ibada da kuka saba amma cikin ibada sai ku roƙi Allah nafilar da ka saba yi ka yi ta amma in kai sujuda sai ka yi du'a'inka Allah ya samu gane amma ka kirkiro ibadar dan bukata shirka ce wannan kalubale ne mai yiwa za a samu wanda zai bada amsa garuruwan arewa idan an samu fari sarkin gari yakan sa malamai su taru a masallacin juma'a a sauke alkur'ani <laughs> sarkin nan ya kamata a nemi dalilinsa domin shi dai abinda annabi ya faɗa shine a fita bayan gari a yi sallah ko na roƙon ruwa idan sarki ya sa a sauke alkur'ani sai a tambaye sarki ina ya samu mai yiwuwa shi ma zai kawo ayan nan wani nazilu min alkur'ani ma huwa <laughs> shifa'un alkur'ani akwai waraka kaga yayi fahimtar da ba a yi zamanin annabi da sahabbai ba don Allah a ja hankalin yan uwa su bar surutu a cikin masallaci wannan yana ah, saukar yana yana yana taba hankalin yan uwa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 ga riwaya ta al-Imam Muslim innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fi an-nari ab'ada mimma bayna al-maghrib wal mashriqi akan samu mutum ya furta kalma ya faɗi magana yana ganin ba komi wannan fa annabi yana karantar da mu ne mu gane hadarin musulunci mutum zai furta kalma da bakinsa in ji manzon Allah yana ganin babu komi alhali a dalilin wannan kalma zai fada wuta zurfin inda zai tafi a cikin wutar jahannama ya fi nisan da ke tsakanin gabas da yamma a dalilin kalma ɗaya da ta fito daga bakinsa ga kuma wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa hal yakubbu nasu fi nari ala wujuhihim aw ala manaqirihim yawm al-qiyamah illa hasa'idu alsinatihim akasarin mutane in ka gansu a cikin wutar jahannama abinda ya kai su shine harshen su saboda haka mutum ya mai da hankali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisin Abu Huraira yana sahihul Bukhari sahihu Muslim man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ke imani akwai Allah akwai ranar haduwa da Allah in kayi imani akwai ranar da zaka hadu da Allah to ka faɗi alkhairi in ku ba alkhairi zaka faɗa ba kalu bakinka kai shiru saboda harshe yana da hadari Allah shi samu gadi abu na takwas wanda ke sa aikin mutum ya ɓaci wato shine rashin girmama annabi Muhammad rashin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mashaqatul rasul da hana mutane su bi addinin Allah domin akwai mutanen da sun ƙi gaskiya kuma sun ƙi barin wasu su bi gaskiya to ka hana wani ya bi gaskiya a dalilin haka Allah yana bata aikin mutum shi ma yana suratu Muhammad innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah wa shaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurru Allah shay'a wa sayuhbitu a'malahum kadiba tafsirin ibn kasir ibn kasir yace Allah yana bada labari يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى innahu lan yadurru Allah shay'a wanda ya kafirce bai cutar da Allah wanda ke fada da addinin Allah bai cutar da Allah sai dai kai ka gama kai ta wahalar banza in ji Allah madaukaki ka hana mutane su bi gaskiya din kai ta yi za ka yi iya kokarin ka ne ka mutu kuma za su san gaskiya lan yadurru Allah shay'a amma abin da zai faru shine wa sayuhbitu Allahu amalahu Allah zai ba ta aikin shi dalilin ka kyamaci sunnar manzon Allah kuma ka hana mutane su bi addinin Allah ka duba fassaran ibn kasir da yamma wannan aya abu na tara ake cewa su'ul adabi ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'am wato shine rashin ladabi ga manzon Allah kamar yadda ya taho a suratul hujurat ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ku masu imani kar ku daga murya ku sama da ta annabi Muhammad wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum a farkon sura Allah ya mana wannan gargadi kar ku ɗaukaka muryar ku sama da ta manzon Allah domin aikin ku zai ɓaci alhali ba kuma sani ba wanda duk wato ya daga muryarsa sama da ta manzon Allah a dalilin haka Allah yana ɓata aikinsa wato wannan yana gwada rashin ladabi kenan ga annabi Muhammad wannan ya shafi sahabbai da suka yi zamani da manzon Allah don haka yasa lokacin da ayan nan ta sauka sai sayyidina abubakar yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wallahi la ukallimuka illa ka akhi sarar to mun ji ga aya fa ta sauko akan daga murya in muka daga murya sama da taka Allah zai bata aikin to daga yau maganar da duk zan yi da kai rada zan maka sai dai kai hakuri da ni in ji sayyidina abubakar ke ne rada zan yi zuwa zan yi kusa da kullun ka in faɗa a hankali in ma nesa zan je faɗa a hankali kalhamsi in baka ji ba ba reni bane tsoro nake kar aiki na ya baci manzon Allah yana duba majalisinsa sai ya raka sabitu bin qais annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya ina sabitu bin qais ban gan shi ba a majalisina a yau inji Anas bin Malik hadisin yana sahihul bukhari kitabul manaqib babi na alamatun nubuwa fil islam hadisi na 3417 فقال رجل سوى نمتن أما جلس من الله يا رسول الله أنا أعلم لك علمه زنت في إنيمو masaniya game da inda sabitu bin qaisi yake don ba shi nan a majalisin ka a yau fatahu sai wani mutum ya tafi gida fa wajadahu jalisan fi baitihi ya samu sabitu bin qaisi yana zaune a gidan shi kisan rasahu ya sunkuyar da kai ya hada kai da gwiwa ya yi shiru kala ma Allah lafiya fa kala yace sharri kai banni sharri ya same ni